Kamfanin Facebook ya haɗa kai da wanta koran aikinsa na Faransa mai samar da tauraron ɗan adam da ake kira Etisalat domin harba wata na'ura sararin samaniya wacce za ta taimaka wa ƙasashen da ke yamma da hamada shiga yanar gizo ko kuma intanet kyauta. Za a kaddamar da wannan shiri ne a zangon watanni shida na ƙarshen shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Ana sa ran shirin zai kai ga ƙasashe goma sha hudu a yammaci da gabashi da kuma kudancin Afirka. Kamfanin Facebook zai yi amfani da na'urorin tauraron ɗan Adam da jirgi maras matuki, domin bai wa mutane biliyan ɗaya damar shiga yanar gizo musamman a yankunan karkara. tuni dai wasu ƙasashe ashirin suka fara cin moriyar wannan shiri a wasu sassan duniya. Burin Facebook shine ya haɗa sassan duniya. mun yi amanna cewa fasahar tauraron ɗan adam za ta taka rawar gani wajen kawar da shingayen da suka raba nahiyar Afirka da sauran ƙasashen duniya, in ji mataimakin shugaban kamfanin intanet.org Chris Daniel a wata sanarwa da ya fitar.